وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau <clears throat> kwanan wata takwas da watan sha ɗaya shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya dace da ashirin da biyu ga watan bakwai shekara ta 2018 miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatun wannan littafin albarka na sayil bukari a jiya um, an ba mu littafi na kuskure mun koma baya kaɗan so za mu tashi a kan ainihin hadisin da za mu tashi hadisin sa'id bin abi maryam ko nan ne inda za قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن أبيه أنه سمع عمر بن الخطاب يقول أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس لولا أن أترك آخر الناس ببانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبا ولكن أتركها خزانة لهم يقتسمونها وانا رواية سيد بن أبي مريم الجمحي maulahum al-basri nisba ne zuwa ga kakansa babban kakansa sunan babansa alhakam hakam ibn muhammad ibn abi maryam amma in kun lura an ce sa'id ibn abi maryam ba a faɗi sunan babansa ba asali daman akan iya danganta mutum da sunan kakan shi a cire sunan babansa wannan ba laifi bane a shari'a misali sunana abdullahi sunan babana usman suman kakana umar abdullahi bin usman ibn umar to ya halatta in an zo kira na a ce abdullahi bin umar nisba ila jaddi a shari'a idan aka kira ka da sunan kakanka maimakon a ɗora maka sunan babanka wannan ba laifi ba ne amma kuma laifi ne a kira ka da sunan yayanka don shi ya rike ka ko sunan wani kawunka don shi ya rike ka amma in an kira ka da sunan kakanka ba sunan babanka ba ba laifi ba ne manzan Allah ma salama ya kira kansa da sunan kakan shi wata rana ya ce anan nabiyu la kadib abdul muttalib anan nabiyu la ni annabi ne ba karya ba ana ibn abdul muttalib ni ne dan gidan abdul muttalib yanzu sunan baban manzan Allah abdul muttalib ne a sunan kakan shi ne abdul muttalib so a gane wannan ba laifi ba ne wannan shi ne fa'idar da za mu samu akan wannan malami na imamu bukhari sa'id ibn abi maryam sa'idu ibn abi maryam amma asalinsa sa'idu ibn hakam ibn muhammad bin abi maryam ne sunanka babansa hakan ibn muhammad ibn abi maryam ibn abi maryam din kakansa ne ma na biyu ba kakansa na ɗaya ba kakansa na ɗaya muhammad ne ina fata ana fahimta su wannan kenan alabbarna muhammad bin ja'far shine ibn abi kasir al-madani qala akhbarani zaid an abihi zaidu ya bani labari daga babansa annahu sami'a umar bin khattab ya ji umar dan khattab yana cewa da ba dan wato kannabar mutane na suna cikin ainihin wato a rashi ba su da komai a hannunsu ba da babu wata alkarya da za a buɗe min ita face sai na rabe ta gabaki ɗaya yana nufin waɗanda za su biyo baya kenan kamar yadda manzon Allah ya raba khaybara walakinni atrukuha khizanatan lahum yaktasimunaha sai dai idan muka je yaƙi aka buɗe wata alkarya zan tanadi wata dukiya in sa ta a cikin taskar ko baitul malin musulunci dan na baya su masu zo su amfana mana baya so ya bar daula ɗin ta musulunci tana cikin talauci ta yadda na gaba ne kawai za su cinye moriyarta na baya ba za su amfana da komai ba shi sa ya ce laula an atruka akhiran nasi babbanan kalmar babban wato wasu malaman suna cewa wato ba larabci ba ne luga ce ta mutanen yaman shi sa abu ubai da yake cewa la'asibu arabiyan kalmar babba ne ba na jin wannan kalma din ta larabci ne bi fatil muwahadatai ne wata shididi ke kenan wa ba da al'alifi wasu sun ce ba larabci ba ne kamar yadda dama ana yin aron wasu kalmomi wanda ba larabci ba a sasa a cikin larabci din imam al'azhari ya ce luga ne na mutanen yaman amma ba ta yadu a cikin maganganun mutane aka saba da ita ba to abinda dai yake nufi laula an atrukahum wato kar in basu ba su da komai shi yasa ya fassara maka yace yace yace laita lahum shay ba su da wani abu to da duk abin da na samu zan raba shi wa mutane kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya raba da ba don kan na bar mutane na talakawa ba wanda za su zo baya laula an atrukahum fukara. mu'tamin laisa lahum shay shine babban da ba don kan na su talakawa ba su da komai ba su talauce ba to ma futihat alayya karya babu wata alkarya da za a bude mun mana ya je yaki a samu buɗi ba shi sai na raba shi ko sai na raba dukiyar da aka samu tsakanin musulmin da suke wannan zamani to amma dai a turku haka zanatan lahum yaktasimuna ha Mana za su rarraba su amfana kamar yadda za a yi ta aikin musulunci wannan yana nuna cewa sayyidina umar shugaba ne da yake da hangen nesa wato yana yin abun da na yanzu za su amfana kuma waɗanda za su biyo baya masu ci moriyar mulkin shi kuma duk shugaba na kwarai abin da ya kamata ya yi kenan ba wai ya rinka yin abin da yanzu za a ci a murkushe ba yan gobe yan jibi ba sanya za su rayu ba yana iya zuwa shugaban kwarai ya gina tsatuwar makaranta da sai an shekarar ɗari kaza ana cin moriyata yanzu a duniya akwai makarantu da aka gina su sun fi shekara dubu wanda suka asasa sun mutu misali jami'atul azhar jami'atul azhar duk a duniya babu wata jami'ar musulunci da ta gabace ta amma jami'atul azhar nan a yanzu a lissafi ta fi shekara dubu dubu duma wanda suka asasa suka yi ma duba mu amma duba har yanzu ɗalibai suna do, a duniya ana zuwa a yi karatu kuma amfana to a ƙasashen kafirai ma ana samun irin waɗannan jami'ai amerika ingila wasu jami'o'in ma na coci ne wasu shekara 700 ana ta yin karatu tsari ne yake gudanar da ita inda an sa son zuciya da bin ra'ayi da ta rugurguje su kaga wanda suka asasa wannan sun yi alheri mutanen baya sun amfana yanzu a nan kano audu bako allah ya masa rahama wani mutum ne gwamna ne amma yadda kaga wato aikin da yadda kaga da aljanu yake aiki masu lissafi suna cewa <laughs> kudin da audu bako yake samu a lokacin mulkinsa a gwamnatin kano da kudin da yanzu gwamnatin kano take samu lissafin da aka yi bajet ɗinsu yanzu ya ninka wajen sau kusan 900 da wani abu ya ninka wajen sau 900 da wani duba dams ɗin da yi kiga dam ina ne dam duk dams ɗin nan da kake ganin su da kudu da hanyoyin da kake za ka tafi hanyar gwarzo ɗin nan ruwa iya ganinka ba a ma iya amfani da shi mutum ɗaya ne shiga dam ɗin nan in ka shige shi a jirgin ruwa ma kwale-kwale yana zura gudu da kai sai ka fi awa guda kana tafiya kan shi nan shiga ɗin nan ruwa ne iya ganin ka wai dan kano kawai yayi a yi noman rani a yi na damana a amfana amma waɗannan dam ɗin yanzu a lissafi najeriya gaba ɗaya za su yi amfanuwa da abincin da ake inda ana utilizing nasu yadda ya kamata da sun amfana da abin da wannan dam suna kai audu ba goshi shi kadai ka je ka ga duba gine-ginen da yi gwamna ne guda ɗaya amma mu saboda lalacewan gwamnonin wannan zamanin idan wannan gwamnan ya zo ya fara yin hanya bai karisa ba ya faɗi ko lokacin su ya kare to in wani gwamnan ya zo haka zai bar hanyar mutane su yi ta wahala da zai gyara ba saboda ba dan Allah suke ba dan dan kansu suke yi ba dan al'umma suke yi ba su ba yi suke yi dan a ce an taimaki mutane ba suna yi ne dan a ce su suka yi ce sa idan sun yi sai su rubuta sunansu a ciki to mulki na musulunci inda za a yi koyi da shi zai taimaka kwarai kullun shugaba ana so yana da wato focus yana da hangen nesa ya shirya abin da daga nan har zuwa shekara dubu al'umma za ta amfana ya yi hanyar da daga nan zuwa shekara ɗari za a ci gaba da amfanuwa da ita ba wai ya yi yanzu yanzu a ɗauki hoto a nuna a duniya ya yi bayan shekara ɗaya ta fafashe ba shi ne abin da sayyidina umar yake nufi a nan gurin kamar yadda malamai suka faɗa dukiya ce an kawo in ya ga dama zai iya rabe ta gaba ɗaya su cinye da shi da su gaba ɗaya sai ce a'a gwanda in ba wa mutane su zo su amfana daga baya al'umma ta ci moriya waɗannan su ne shugabannin Allah wanda Allah ne a gabansu. su qala haddathana muhammad bin al-musanna qala haddathana ibn mahdi an malik bin anas an zaid bin aslam an abihi an umara qala laula akhir al-muslimin ma futihat alaihim qaryatun illa qasamtuha kama qasama an da ba don musulmi da za su zo na ƙarshe ba babu wata alkarya da za a bude face sai na raba ta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya raba khaibar shi kuma annabi ya raba abin da aka samu a khaibar ne nazaran ila maslahatil amma lil muslimin dan lura da babbar maslaha ga mamiya na musulmi a wannan lokaci ana da tsananin buƙatar abin dan haka annabi ya dauka ya bayar ba wai dan bai yi tunanin mutanen baya su amfana ba sayyidina umar idan ya zo yin ata in ya zo ba da taimako in an je an samo ganima to a tsarin sai yana fifita almuhajirin almuhajirin su ne waɗanda suka yi hijira daga makka suka taho madina wa ahlu badr haka da mutanen badr idan ya zo bayarwa sai ce ina yan hijirar makka zuwa madina ga sunan suwa ne shi a wurin sama suke da yal ansar saboda almuhajiruna sun baro matansu sun baro gidajensu sun baro kasuwanninsu sun baro gonakinsu sun baro harkokinsu suka tashi suka koma wani garin da ba nasu ba dan Allah dan su yi wa addinin Allah aiki da haka idan aka je aka samu ganima na musulunci sai ya zo ya fara taimakon su sannan ahlu badr waɗanda da su aka fara yakin farko na musulunci na badar to su ma yana taimaka musu me hikimar ba wai dan baya san mutanen al'ansar ba ba wai dan shi almuhajir ne ba a'a yanayi yana da kyau mutum ya lura yanzu mutumin da yake ya baro iyalinsa ya baro kaza dinsa ya baro kaza sai wado ya zo wata muhimma ya kamata idan an samu wani abu a fara kula da shi a taimaka masa ka duba yanzu yadda kake zaune a garin nan kana jin daɗi da kai da matarka da 'ya'yanka da iyalinka a ce wai wani abu na addini ya sa ka tafi ka bar su ka bar kasuwarka ka bar shagonka ka bar gidanka da ka gina ka bar abin hawanka ka bar wasu daga cikin iyalanka watakila ko ka bar su duka kawai ka tafi wani gari ka je ka zauna tsurarka don saboda addinin Allah za ka iya? to wannan shine hijirar da sahabbai suka yi suna kuka suna gani suna barin iyalinsu suna barin gonakinsu suna barin sana'o'insu businesses ɗinsu da suke yi saye da tsayarwa kasuwanni da suke da shi suke zuwa suna kasa kaya duk suka tattare suka tafi suka koma madina don su zauna da annabi sai wani yanzu ya zo ya sha iska ya ce wai yana son annabi sama da waɗannan mutanen mutane makaryata marasa tsoron Allah kariya ka san kariya ko to babu kariyar da ta wuce wannan dan wannan zamanin mutum da yake rayuwa a wannan ƙarnin wannan zamanin ya iya buɗe baki ya ce wai shi masoyin ma'aiki ne mu muna son ma'aiki sama da yadda kowa ma yake son sa hasa bai wai eh su ne wai masoya ma'aiki amma ko gemu baya iya tsayarwa kwaman gemu kurum ya tsayar da shi baya iya idan koyi da ma'aiki baya iya amma yana cewa ya fi kowa ma son ma'aiki baya iya tantance halal da haram a cikin harkarsa ga cin alfahari akan janibin ubangiji ya nuna shi ya san Allah duk wani wadda ba shi ba bai san Allah ba kuma su nuna mutane hanyar Allah a toshe take sai ta bangaren su za a shiga wajen ubangiji addu'a wani yazo yake ce wani wai ya ce maka masa da shi yana da wata bukata saboda yana ganin wai shi ko wani wali ne ko ni shehi ne ko na karam kallah da irin wannan makaretan mutanen da suke nuna alamar uh, bauta da tsoron Allah a zahiri amma a gidajen su mabarnata ne yazo yi masa magana to ta dace ranar asabar ne sai ce ayya ai ba addu'a ran asabar ai yace ba asabar da ladi ba addu'a waya kai gaya mu yace akram maka yanzu ba za akwai lokacin da ba a roƙon Allah yace ba ai mu ba mu gaya wa Allah bukatar ran asabar da ladi Ka ji ba yahude kiristan banza <laughs> yi wallahi ka zuba dan Allah ko ba yahudan ma da bashiru dan kirista ba yahudan ma ai aka da ladi bauta suke a ciki amma wai waɗannan su ne suke nuna sun san Allah shi yasa malam na sha faɗa duk mutumin da Allah bai fahimtar da shi sunna ba yana cikin tukunya an gama kife ka kirif a yi ta me ka ana maka shirme da hauka kai ka ɗauka shi ne daidai shi sa kuma ba wayewa irin ka gane ka san addini hakikanin sani ba wani wanda zai zo maka wani barazana ko wani rudu wannan bawan Allah fa ba wani mai ilimi bane sai ce kai ya ce ni dai barin je gwada ya je ta addu'arsa dama wani abu ne yake nema wai ciniki ne za a yi na wani abu a ranar asabar din da ya je ya tashi ya addu'a ya ce wallahi malam da daddare na yanka na yanki dare na yi ta addu'a washe gari ranar lahadi sai gashi an kawo mun deposit din naira dubu ɗari biyar a cikin cinikin da zamu ya ce to addu'a ta fada ke ya ce na je na yi cefe ne mai lafiya tukuna a gida <laughs> to ka gani ya za ka ce ba a yin addu'a ran asabar da lafiya za a yi ta faɗan abubuwa za ku yi ta mamakin su jahilci ba abin da baya haifarwa yasa duk wanda ya nuna ya san Allah bai san shi ba to zai zo da bakon abu kun gane wannan ko qala hadathana ali bin abdullah qala hadathana sufyan qala sami'tu zuhri wa sa'alahu isma'il bin umayya qala akhbarani ambasatu ibn sa'id anna aba hurairata radiyallahu anhu ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu قال له بعض بني سعيد بن العاص لا تعطيه يا رسول الله فقال أبو هريرة هذا قاتل ابن قوقل فقال عجباه لوبر تدلى من قدوم آه، من قدوم من قدوم الضعن من قدوم الضعن wannan hadisin آه، مالم بخاري أنا شيني علي بن عبد الله شيني علي بن المديني علي بن عبد الله المديني sufyan shine malaminsa, sa shine ibnu uyayna shi kuma ya ji zuhuri muhammad bin muslim Ibnu shihab wa sa'alahu isma'il bin umayya isma'il Ibnu umayya ya tambaye shi isma'il Ibnu umayya Ibnu amr Ibnu sa'id Ibnu al-as al-amawi al-umawi yace akhbirni akhbarani ambasatu ibn sa'id yace ni ma ambasa Ibnu sa'id ne ya bani labari cewa abu huraira ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tambaye shi wa huwa bi khaybar kenan a lokacin yana khaybar yace ya bashi cikin ganimar da aka samu a khaybar abu huraira ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi cikin ganima da aka samu a khaybar abu huraira kun sani a tarihi mutum ne talaka in kana neman talakawa a cikin sahabbai fukara'u mabukata to in ka samu abu huraira sai ka shafa fatiya su ne alusufa ba ci ba sha ba rigar kirki ba gidan zama ba mata sai daga baya ne can ya samu rufin asiri aka ce har ya zama ma gwamna a madina shi ma yake taimaka mutane abu hurairu amma a lokacin annabi suna cikin masu faduwa a masallaci saboda yunwa suna cikin waɗanda suke bin sayidina umar ibn al-khattab a raka shi gida ana dan masa fatawa ko za a dan fito da abinci bayan isha'i a ci abu hurairu amma kuma ka ganin wanda yake ciki da talaucin bai hana yi karatu ba ni ko ni da kai yawan mutum bai da kudin mota ma ba je masallacin da ake karatu ba ba zai iya takawa da kafa ba to yazo ya ce a bashi faƙala lahu ba bani sa'id bin al wasu ko wani daga cikin 'ya'yan sa'id bin al-as shine aban ibn sa'id aban sunan shi sai yi magana ya ji abu ya ce annabi ya bashi sai ya ce na tofin ya Allah. haka kawai wannan bawa Allah sai ya ce ya manzara kakaba ba abu abu hurairu ce kai me faru shi yana ci a ba shi kuma wannan yana ci karka ba shi a annabi sai abu huraira ya ce wannan mutumin mana a bani bin sayid din nan da ya hana a bani wannan abin da na roƙa shine wanda ya kashe ibnu kawukan haza qatil ibn qawqal shi ma ya dan mai da martani kenan wannan shine ya kashe wani um ibn qawqal ala wazni ja'far qawqal ja'far sunansa an-nu'man ibn malik ibn sa'laba ibn asram asram bisad asram ala wazni ahmar mutumin madina ne al-ausi wannan qawqal din laqabi ne na sa'laba ko laƙabi ne na asram sai a ce ta ke cewa wa ajaba A ban din da ya ce kar a ba abu hulaira sai ya wata magana shi ma daɗa mai da martani ya ce ka abun mamaki wa ajaba laraba suna kawowa wani suna nufin ka abun mamaki yanzu wani hashi ne zai ce min kaza Shi ne wa ajaba Kamar ka ce ajaban ka na yi mamaki liwabarin ta min kadumi bani abin mamaki ga wata dabba wannan wabar ɗin wata dabba ce ta yi kama da mage tana kama da mage wai a wancan lokacin suna ce da ita ita ce dabbobin banu isra'il ganamu bani isra'il kenan dabba ce da take rayuwa akan dutse abin mamaki ga dabba wabas wanda ta gangaro wato min kadumin za'ani kadumin da'an sunan dutse ne ta gangaro mana daga wani dutse wai anan so yake yi ya gaya wa abu huraira magana yanzu kai faɗan ƙabilar daus ne daus su ne ƙabila abi huraira wato yana so ya ƙasƙantar da abi huraira ne cewa kai wane ne yaushe ma kuka shigo gari kai da mutanen ƙauye ne ku ɗan ƙabilar kaza sai ya kwatanta abin da irin dabbobin nan da suke haurowa daga kan dutse su shigo gari abin mamaki yanzu dabbar da take kaza take haurowa dutse ta shigo gari ita za ta ce kaza yana so ya nuna abin mamaki har kai ne za ka gaya mun magana ka ce kaza ka ce kaza alhali ke dan ƙabila kaza ne ma mutumin ƙauye ne ko na makamancin wannan imam al-bukhari yace wa yuzkaru an zubaydi an az-zuhri qala akbarani ambasatu bin sa'id annahu sami'a abu hurayra sa'id bin as qala ba athar rasulullah sallallahu alaihi wasallam aban ala sariya min al-madinati qibla najd قال أبو هريرة فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعد ما افتتحها وإن خزم خيلهم لليف قال أبو هريرة قلت يا رسول الله منهم لا تقسم, لا تقسم لهم قال أبان وأنت بهذا يا وبر تحدر من رأس الضأن من رأس ضأن فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبان اجلس فلم يقسم لهم a wata riwaya da ta da haskaka wannan riwayar daga zubaidi daga zuhuri muhammad bin muslim ibn shihab yake cewa ambasa ibn sa'id shine ya bani labari ya ji abu huraira yana hakaituwa yana cewa um, yukbiru sa'id ibn al-as ba asar sallallahu alaihi wasallam aban yanda abin ya faru ai annabi ne ya aika wancan mutumin aban din ibn sa'id kenan ala sariya a bisa wata runduna daga madina ya tura su nahiyar najat shine qibala najat nahiya ko ɓangaren wato najat abu huraira yake cewa kadima <clears throat> aban wa sabahu ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai ga wannan aban da shi da mutanensa da annabi ya aika su a cikin wata rundunar yaƙi da zai tura su wajen najat sai ga shi sun dawo a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi khaybar yana khaybar ba'da da maftataha wato bayan annabi din ya buɗe khaibar ga dabbobinsu abincin dabbobinsu suna cin ganye suna cin ciyawa suna cin kaza suna cin kaza yana maka bayani irin yanayin da ya zo ne wa inna huzama kailihin ko raƙumar eh, dawakinsu lalil abu huraira sai yake cewa ya manzan Allah waɗannan mutanen ba su je yakin khaibar ba kada ka yi rabon nan da su ku lura da kisan a can an ce abu huraira ne ya nemi a bashi sai wannan abad ibn sa'id sai ya ce kar a bashi to amma nan sai aka haskaka aka ce a'a yadda abin yake shine shi wannan abad ibn sa'idu dalilin da ya sa suka yi jayayya har suka fi sauyin zance a tsakaninsu da juna annabi ya aika su ne shi ma da wata runduna can wajen najd za su tafi jihadi to sun dawo annabi ya bude khaibar ana rabo kai abubuwar hurairu suna dawowa sai kake tunatar da annabi to waɗannan fa ba sa cikin wanda suka je yakin khaibar ba sai ka raba da su ba to shine aban ibn sa'id yake ce a ah, abun mamaki wai yanzu mutumin ƙauye da ya zo daga ƙauye ya tafo daga kabilar dausu har shi ne zai iya buɗe baki wai ya ce wai kar a mana kaza kamar yadda jiya in kun iya tunawa mun karanta da ku da umar da asabu safina su jafar da asma bintu unais matar jafar da suka zo a kan rabon khaibar annabi ba su je yakin khaibar ba amma annabi ya ɗiba ya ba su aka yi rabon da su to su ma waɗannan sai ga su su ma sun zo Shi ne abu huraira ke cewa kar a basu to shi kuma shi ne ɗaya daga cikin shugaban rundunar sai ke ta a yanzu wani kai da kake kaza har kana da bakin da zaka ce kaza ina fatan kuna kuna kuna fahimta to shine manzon Allah yake cewa ya kai aban ijlis kaman abinda aban ya faɗa abu huraira na batanci gare shi ko suka gare shi ko ransa ya ɓaci sai manzo Allah ya mai tsawa ya ce zauna kuma da aka zo rabon bai raba musu ba me yasa ya ba waɗancan ga dalilin da yasa ya ba su na gaya muku ciya me yasa bai ba su ba haka ya ga dama shine shugaba kuma wanda zai magana ka isa ne ka ce dan me yasa annabi bai yi kaza ba mutumin da yake tasarrufi da wahayi to shi sa ne ta maimaita muku a karatun ina ce muku shugaba yana da daman tasarrufi ya duba a cikin mutanensa ya ba wa wani wani ba sai ya ba shi ba ba sharadi ba ne in an samu wani abuwai kowa sai an ba shi ana duba maslaha ana duba amfani ana duba wasu hanyoyi kuma ba sharadi ne sai an maka bayani ba me yasa an ba wani ba a baka ba saboda kaza ba dole bane kuma mai ilimi da yake karatu to baya damuwa akan wannan saboda shi ma ya san rabansa zai zo abu na biyu wannan hadisin yana nuna mana um, ashe dai su ma sahabbai mutane ne ana iya samun bacin rai a tsakaninsu wani yana iya yanka wani magana amma ba zagin uwa ba zagin uba yar bakar magana dai haka ta mutum ransa ya ɓaci yana yi gaya wa ɗan uwansa daga baya kuma a sulhunta a ce a me yasa aka yi kaza a daidaita kuma wannan yana nuna mana irin siyasar annabi wato wani lokacin in an yi faɗa da wani da wani sai ya ce kaza to ba zai faɗa da jawabi ba yanzu a nan gurin ya kamata a ce a hadisin an gaya mana wataƙila abu manzo Allah ya hada su kai me yasa kai kaza kai ya akai kaza kai me yasa kai kaza kai ya akai kaza to wani lokacin ba fiye yi ba saboda lura da maslaha kamar yanzu sulhu ne yayi idan ana yin sulhu ba koyaushe ne ne idan an zo yin sulhu ake hada waɗanda ake yin sulhun tare da su ba kasan galiban mu abinda muke ɗauka yanzu za a yi sulhu wani suna faɗa da wani sai a ce to a kira wani zo nan kai ma wani zo nan to lokacin da za a zo a ƙoƙarin sulhunta su wannan in ko magana wannan ma yanku sai a daɗa gwabzawa to ana iya sulhu ba sai an hada ba kuma ana iya sulhu ana lura da girma yanzu misalin za ka yi sulhu tsakanin ɗa da ubansa ɗa ya samu saɓani da mahaifinsa baya cikin hikima da basira ka ce ɗan zo uban zo kai ɗan kai uban yi bayani kai ma ɗan yi bayani ka haɗa su ba daidai ba ne wannan ba girmamawa ciki ɗan ya buɗe baki yana faɗa magana a gaban uban saboda ransa ya ɓaci za a yi sulhu tsakaninsu akwai akwai akwai mutunci a ce yau an zo an haɗa ka da kai da ɗanka ya faɗa ka faɗa wai an ta ku daga baya a'a masu hikima sai a je a samu uban a gefe a tattauna a ji me yace a samu dan me ya faɗa sai a gyara tsakaninsu ba sai an haɗa su a ce dan ya je ya bi ubanci haka ake wani lokacin za ka yi sulhu tsakanin miji da mata wani lokacin wani lokacin ku ji abin da na faɗa wani lokacin za ka iya cewa masu sau da yawa ba buƙatar sai ka haɗa su ka zaunar da su sau da yawa reni yakan iya ratsawa ya shiga ta zo ta yi bayani ta faɗi maganganu ta faɗi maganganu Wataƙila ta faɗi abin da baya so a faɗa baya so mai sulhun ma ya ji watakila shi ma ya zo ya yanko nasa tun da kika ce kaza ni ma zan faɗi kaza duk a tona juna asiri to gwanda a same shi mijin a yi nasa kaza kaza ne ita ma mata a yi nata daga baya mai sulhun sai ya hukunci duka wannan na faɗa ne don yana iya samu na yana iya samun ka mu zamanto masu basira da hikima akan wannan hatta aboki da aboki ma yana iya faruwa akwai yanayin da zaka iya hada su akwai yanayin da ba sai ka hada su ba kuma sunansa sulhu sulhu khair duk inda aka yi shi yayi daidai so wani lokacin za ku ga manzo Allah in wani yayi bata wani ya ce kaza wani ya bata wani ya ce kaza to sai ku ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ku ga yayi shiru bai ce komai ba wataƙila a gefe sai kira shi masa fada wataƙila mu'amalar da ya musu ma a wannan lokacin sun san waye mai gaskiya sun san waye bai da gaskiya kun gane wannan قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة عليها السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد فيه صلى الله عليه وسلم في هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أعلمن فيها ولا أعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك كراهية لمحضر عمر فقال عمر لا والله لا تدخل عليهم وحدك فقال أبو بكر وما عصيتهم أن يفعلوا بي والله لآتينهم فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي فقال إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ولن ولن ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك ولكنك استبددت علينا بالأمر وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا حتى فاضت عين أبي بكر فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيها عن الخير ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته فقال علي لأبي بكر موعدك العشية للبيعة فلما صلى أبو بكر الظهر رقي علي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وأذره هو أذره بالذي اعتذر إليه ثم استغفر وتشهد علي فعظم حق أبي بكر وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به ولكننا كنا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا فاستبد علينا فوجدنا في أنفسنا فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر بالمعروف طيب وانا حديث يحيى بن بكير شيء نعم نعم akwai hadisi guda daya musa bin ismail a da ko اوكي هكني قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى ابن سعيد قال اخبرني جدي ان ابان بن سعيد اقبل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال ابو هريره يا رسول الله الله هذا قاتل ابن قوقل وقال ابان لابي هريره وعجبا لك وبرا تدادأ تدادأ من قدوم ضأن ينأى علي علي امرأ أكرمه الله بيدي ومنعه أن يهينني بيدي حديث موسى بن إسماعيل التبوذكي شي كما يتي عمرو بن يحيى ابن سعيد الأموي شي باش لاباري يتي كاكن سعيد بن عمرو ابن سعيد ابن العاص shi ya gaya masa cewa aban ibn sa'id din nan na dazu irin wancan hadisin ne dai ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi ya yayi masa sallama kaga a wancan ruwan ba a ce yayi mai sallama ko bai ba amma nan aka ce yayi wa annabi sallama sai abu hurairar sai ya ce ya manzon Allah wannan aban ibn sa'id shine ya kashe ibn qawqal ranar yakin uhud kafiri ne sannan ya musulunta kafiri ne sannan ya musulunta wa kana kafiran thumma aslama wasu suka ce wanda ya kashe ibn kaukal a uhud safwan ibn umayyal jumahi ne ba aban to wannan dai ba shi ake so a tattauna akai ba shi aban sai ya ce abu hurairah a ah, kawai dan nazo wajen annabi na ce a yi mana kaza na mutunci a ba mu kaza cin rabon khaibar shine ya ka faɗi wannan maganar ka tuno da wani abu da na yi ka abin mamaki dabbar da ta gangaro daga dutse ta shigo cikin mutane har tana da bakin da za ta yi kaza kamar dai wancan magana da muka faɗa kadumi za na gaya muku sunan dutse ne ko ya ce yanzu dabbar ya sifanta wai abu da wannan ya ce yanzu kai ne za ka zo kana aibanta ni shine yan'a alayya yan'a alayya daidai yake da ya ya'ibu alayya yana aibanta mun wani mutum ibnu kaukal kenan wanda Allah ya girmama shi yani ya girmama shi bi an sayyarahu shahidan yasa ya samu shahada a hannuna wato ibnu kaukal din musulmi ne shi wannan aban bin sa'id din a lokacin da aka je yakin uhud kafiri ne don haka shi ya kashe wannan musulmin abu huraira yana tuna wa annabi ne cewa aban bin sa'id na ya rasulullah ya mana barna ko da yanzu dai ya musulunta Allah sa kun gane shi ne fa ya kashe ibnu qaukal sai da ya kashe shi bai zo ya musulunta to shine shi aban bin sa'id yake cewa a ah, yanzu tun da abu huraira ya aibanta shi da wancan illar abin da yi a lokacin jahiliya ba ya ce musulunci shi ma bari ya yanka abu horaira magana sai ce a ah, yanzu dabbar da ta gangaro ta shigo cikin mutane ɗan ƙabilar kaza har shi ne zai zo wai yana aibanta ni da mutumin da Allah ya girmama ni ya girmama shi a hannuna ba ku gane ba yanzu ibn kaukalin ba shahada ya ba shahada ba matsayi ba ne to shi wannan aban yana nuna cewa ba ni kan ba ni ta dalili na ne Allah ya sa ya samu shahadar Allah ya girmama shi ba ka zo kana aibanta ni da mutumin da ta dalili na ma ya samu matsayi a wajen Allah da na kashe shi ba shahada yayi ba <laughs> ka mutane da suna da fasaha a garin Allah akwai bayani kwarai da gaske kaga inda ba in bai yi bayani ba ni da kai sai muka kai ai bai kamata ba wallahi a ce kaza kaza kaza kamar wahashi ne wahashi shi ne ya kashe sayidina hamza mugun kisa kaga sayidina hamza ya yi shahada haka ne Wahashi ɗin nan kafiri ne a lokacin amma daga baya wahashi ya musulunta har wasu na cewa ka ma'ana <laughs> bai kamata a ce wanda ya kashe hamza ya musulunta to lamarin Allah daban ne sai ga mutum ya yi ta'addanci ya yi barna sai ga Allah ya shirya da shi to dama hakkin na Allah ne shine mai iya yafewa ko ya azaba sai yanzu a nan gurin kaga ai Allah ya girmama sayyidina Hamza a hannun washi kamar yadda kuma Allah ya girmama ibnu kaukal a hannun aban bin sa'id to shine aban ibnu sa'id yake so ya nuna wa abu hurairah bai kamata kana tuno abin da ya riga ya wuce ba kai da kai da kake kamar kaga har <laughs> za ka zo ka aibanta ni da kaza shine abin da yake so ya faɗa shine yu'ibu alayya imra'an akramahu Allah bi yadihi wa mana'ahu an yuhinani kuma Allah ya hana shi wancan mutumin ya wulakantar da ni bi yadihi kamar yaya Allah ya hana ibn qaukal ya wulakanta sa'id ibn aban inda ya wulakanta shi ya kashe shi yana kafiri da bai tozarsa ba ya ce duka gata ne shi Allah ya bashi shahada na kashe shi ni kuma Allah ya hana shi ya yi nasara a kaina ya kashe ni gashi nan ya Allah ya girma ma gashi nan har na samu musulunci yanzu shine amsar da wato ba ni sunan shi ya bawa Abu kaga wancan ya samu shahada zaka faza bil shahadati wa hadha faza bil islam wancan ya rabauta da samun shahada wannan kuma ya rabauta da musulunci kaga duka dai kyauta ce <laughs> to wannan kenan Allah ganar da mu wannan ana kawowa ne don a nuna mana yana iya faruwa dan sauyin zance tsakanin wane da wane amma me ake yafewa ake yi wani zai iya zai dan watsa maka yar bakar magana haka kai ma in kai kai kwance kwance ka dan watsa masa daga baya kuwa sulhunta in kuma ka yafe shi kenan babu laifi ka yafe shi kenan wa man afa wa aslaha ko wanda ya afuwa ya gyara ta wannan al'amarin sai na wajen Allah wa in ta'fu wa tasfahu wa tagfiru. ina za ku yi afuwa ku kau da kai ku yafe to haka Allah yake so in kuma mutum bai da hakuri bai da karfin imanin da zai wannan in ya buga maka kaɗan buga masa to kaga sai ku daidaita amma dai a yi afuwan shi ya fi mutum ne ya zo ya zabga maka mari gau sai Allah sai wani ya jama aya a gefe ce fasbir ma ka illa billah <laughs> ga zafin mari ga aya to in ka yi haƙuri ya yi kyau ka yi babbar daraja in ka ga imaninka bai kai kai haƙurin ba ɗauki hannunka ka afka masa mari gau kaga kaffi ya baka kai ma ka bashi kaffi tafi da tafi karka ƙara karka rage to shine Allah ce wani aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bihi in za ku yi koba to ku yi irin abin da aka yi muku kamun kaza to ni ma zan maka amma wala in sabartum da za ku yi haƙuri lahu khairul lisabirin wannan shi yafi alkhairi ga masu haƙuri haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce na'am na'am eh ai shi sa muka faɗa ana iya samun saɓani tsakanin sahabbai amma ba a gaba ba a kin yin magana ba a kaurace baran je gidanka ba a'a na daina cin abinci da kai a'a na daina sallah a tare da kai kaga wani zuwa zai ma ko sahu ne in ya ga wanda ba sa shiri yana zama tashi zai yanzu tsakanin sai na abubakar da umar ma ana sabawa ne an taɓa sabawa sosai kuwa abubakar kan ne ya wa umar ba daidai ba umar shi kuma ya zuciya abubakar ya bi shi har gida ba shi haƙuri umar ya ƙi haƙuri shi ne abubakar ya je wajen manzan allah ya ce da allah ka taimaka min ka sulhunta tsakanina da ɗan uwana na yi masa laifi kuma na ba shi haƙuri amma dai zuciyarsa ta yi sama abubakar da umar ku gane malam ɗan adam ne abubakar da umar annabi ya kira na umar shi kuma a lokacin annabi kawai sai kama faɗan ya karbe abubakar faɗan ya ce yanzu ba za ku kyale min ɗan uwana ba abokina ba ya kira umar ya buɗe masa wuta wannan abubakar din shi ya min kaza lokacin ba ku da musulunci shi ya bani lokacin da kuka hana ni shi ya yi min kaza shi har an hal antum tariku li sahibi shi ba za ku bar shin ba za ku bar min abokina ba yaya zai maka laifi ya je gidanka ya baka hakuri ya ce ka hakuri kace ba za ka yi hakuri ba ya buɗe masa wuta wallahi a riwaya aka ce sai da sayyidina umar ya gurfana a ƙasa ya kafa gwiwarsa yana ya rasulullahi kai mun afuwa ya rasulullahi annabi yana ta fada yana ba za a kyale abubakar ba ba za a bar ba ba za a bar abubakar ba saboda nauyin abubakar annabi baya so a bata mashi ka duba fa shi kuma a lokacin abubakar yana cewa manzon Allah a yi haƙuri a yi haƙuri ni dai ya yi haƙuri min afuwa shi ne umar daga baya ya ce daga yau ba zan sake yin saɓani da kai ba umar kaga shi an ya san matsayin sai na abubakar to wannan yana iya faruwa amma kuma yanzu in ka ji kullum da kalto ana abubakar wa umar ana wa abubakar na shiga da ni da abubakar da umar na fita da ni da abubakar da umar tare suke yan uwa ne na juna shi dai manzan Allah ne damun ba a yi ta saba da shi ba wane mutum wai a ce wani <laughs> ya zo ya yi sa'in sa da shi a zai wa lahiri munafiki ko kuma kafiri kafiri kan mun sha karanta da ku har kwalarsa ma suna zuwa su sha a cikin sabbansa suna iya zuwa su gaya mai bakar magana suna iya yi tunda su daman nema ba suke suka shi amma musulmi sai dai in munafiki shi ma a bayan idan annabi yana iya zuwa gaya mai bakar magana amma sahabi mutumin da iya tofar da yawuwar wasu suke yawu faf cafkewa suke jininsa in aka yi mai kafo shanyewa suke idan ya yi aski gashinsa rabawa suke wane mutum yaushe za su saba da shi to yadda ba sa saba wannan da shi kai ma kai da ka saba da sunnarsa ƙwarai kuwa don ita ce wakiliyarsa da wannan hadisin yana da tsawo kuma ga lokaci ya yi. sai mu dakata anan insha Allah wani sati sai mu dora shi kissa ce mai tsawo ta rikicin wani rikicin ne kuma tsakanin abubakar da nana fatima da ali bin abi talib eh, shi ma wani rikicin ne amma dai an sulhunta daga baya so wani sati in Allah ya kai mu da rai da lafiya bi mashi'atillah sai mu karanta abinda na faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko tuntuɓar harshe Allah ya fi mana wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh